أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به أول مرة فعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ashirin da hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da biyu a wannan gari namu na kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan masallaci masjidu ahalul bait was sahaba a daidai wannan wato layi hausa road a daidai wannan lokaci muke gabatar da wato abin da ya shafi tafsiri na littafin allah allah muke roƙo kada ya sa abin da muka sani zama musiba a kanmu insha Allah akwai wasu bayanai da malam amini zai karanta insha Allah assalamu alaikum wannan tambaya ce daga kano wani bawan Allah ya rubutu yana cewa assalamu alaikum malam musa Allah ya ƙara maka ilimi da sabati da ba da kariya akan sunna amin malam muna saurarar tafsirinka a nan kano kuma muna jin daɗinsa Allah ya ba da lada malam ina da tambaya kamar haka mutum ne yake aiki ƙarƙashin mai gidansa wanda yake aikata masha'a wato luwaɗi shi kuma yana iya ƙoƙarin ganin ya kauce wa wannan aiki na mai gidansa duk da yake yana ƙoƙarin sanya shi a wannan hanya shi mai gidan nashi kenan shi kuma yana jin daɗin kasuwanci a ƙarƙashin mai gidan nasa wato malam yaya zai yi ya halarta ya ci gaba da zama da shi ko kuwa daga awwal ibrahim sabon titi kano state wannan ta farko kenan sai kuma ta biyu yake cewa assalamu alaikum daga aliyu yusuf tudun wada sinima kaduna da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya ƙara wa malan lafiya domin ya karantar da mu amin na ji a karatun jiya na ji ka ce fatawar da malam abubakar muhammad gumi ya bayar akan annabi isa alaihissalam kuskure ne shin zai dawo in har zai dawo a wani matsayi yake mana a wani matsayi zai dawo haza salam wani shi ne na'am to kafin nan akwai wata ɗaliba daga cikin ɗalibai na fisa abinda ake bayarwa na saƙo da muka sanar a rediyo ta ba da nata naira dubu ɗaya ta ce gashi tana buƙatar a yi mata addu'a sau da aka a sata cikin addu'a buƙatunta na alheri Allah ya biya mata akwai wata baiwar Allah ma tun daga cin ta tambaya asiri ta gano inda ake karatun ta zo ta ɗauki naira dubu biyu ta bayar ita ma Allah ya saka mata da alheri sannan akwai hawa'u da husaini sun kawo ƙwar'ani su ma Allah ya saka musu da alheri to sannan na biyu abin da ya shafi maganan tafsiri kudaden nan fa da muke nema ga malam Yusuf ya ba da 500 eh, saura naira 400 kenan saura 300 ah. eh? ko ok to shi kenan abin da ya shafi maganan tafsirin da muka yi wanda ake sawa a alheri rediyo da safi eh wani ya kunna wankan nan da Allah a alheri rediyo da safi kudin da muke nema naira dubu ɗari hudu hanyar da kudin bai samu ba saboda haka muna ci gaba da faɗakar da 'yan uwa musulmi wanda suke mala'u ne masu kuɗi to su kalli Allah a san yadda za a yi a warware wannan ainihin wato matsala ɗin don gaskiya mutanen da muka dogara da su an zo an ɗan samu matsaloli daga baya allah ya shirya da mu daga cikin mutanen da suka yi mana alkawari kan maganan tafsirin abin mamaki yanzu don girman allah da wanda ya cire naira dubu ɗari hudu ya bayar ya ɗauki nauyin karatun nan da wanda ya tafi umara ya ji don allah wa ya fi lada eh? wannan amfanin fa muta'addi ne ba kanka kai kaɗai zai tsaya ba amma idan ka je umara amfanin lazim ne kan kaɗai kaɗai ya tsaya amma la abun mamaki sai gashi wannan alƙawarin ya kasa kwa kawai sai maka da an ce ɗaya daga ciki ya cilla ya tafi umara Allah ya shirye da mu eh, Allah ya samu Allah ya samu mu dace Allah ya bada ikon a gyara wannan yana daga cikin matsalolin mu Allah ya shirye da mu saboda haka dangane da gudanar da harkan wannan kamar yadda muke ta bada lambar waya kullum malam zakariya ya tafi kafi to ba masu a dame shi yasa da muke bada lambar wayan malam nasir albani saboda haka muna roƙon in ba zai yi wato a san yadda za a yi mu san yadda za a yi mu tilasta mu kanmu mu san yadda za mu yi mu har hada wannan kuɗin a biya in ba a musulunci ba ne bayan za a yi an kwashi kusan wata ɗaya kuna neman naira dubu ɗari hudu za ku yi aikin addini da ita ta gagara Allah ya shirye da mu da matan nan ta zo ta kawo naira dubu ɗari biyu to ba wanda ya ƙara zuwa ya kawo kusisi sisi ha antum haula auna litin fi sabilillahi faminkum man bakal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi duk wanda ya ruwa ya yi ruwa don kanshi jiya na manta ne daga cikin abin da malaman tafsiri suka faɗa na inna ma ya bis bisu iwal fasha akwai ar-ruwa shi yasa suka ce duk wanda zai je wuta daga cikin siffar da Allah zai hada mai sai hada shi da siffar ruwa tukunna khuduhu fagulluhu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslu laifi na farko innahu kana la yu'minu billahi al-azim sannan wala yahuddu ala ta'amin miskin sannan ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim sannan wala yahuddu ala ta'amin miskin ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين الله يشهد دم شيء يسا الله يشهد وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله me zai samu mutane in sun yi aminu billahi wa rasuli ma anfiqu mimma ja'alakum na biyu. duk sannan ka ganka da kuɗi ba naka ne kawai an baka ne an ce ka gudanar akwai kuma ranar kin dillanci yanzu za ku kare lafiya da mutumin da kuɗin shi ne ya gina kamfani baka sanya aka yi aka gina kamfanin ba sai ɗauko ka sai ce kai ne manajan darakto a wajen ranar nan sai wani ya zo yana da bukata sai rubuta takarda ya sa stam ya yi komai ya tura ya ce aje ka ba ni naira dubu ɗari sai ka ce ba za ka bayar ba lala ya za ku ƙari da mai kuɗin eh? ya za ku ƙari da mai kuɗin ka ku ga za ka ga rashin mutunci koko shi yasa Allah ta'ala yake cewa wato walillahi mirasu samawati wal ard wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah wannan suke yin ruwa da abin da Allah ya ba su wajen taimaka ma addinin Allah kar su taba tsammanin alheri ne kin bayarwa Allah ya ce bal huwa sharrul lahum wallahi sharri ne domin sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama abin da suka yi ruwan da shi sai an musu lalas ranar al-qiyama Abu Huraira yace duk mutumin da annabi ya faɗa ya tara kuɗi ya ki fito da su a aikin addini a aikin Allah da su ranar alkiyama sai an sauwara kuɗin sun zama wani shiri gegen maciji su zo su naɗe shi tun daga ƙasa har sama ya zo ya buɗe baki ya tsaya daidai kan shi ya sare shi ya zazzoba mai dafi sai ya ce haza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ni ne dukiyarka da ka tara a duniya zaka ɗanɗana bala'in abin da ka tara shine ainihin wato na ma bakilo bihi yawm alqiyama sai an musu lalas da abin da suka tara da shi ranar alkiyama shi yasa bayan al Abu Huraira ya kawo wancan hadisin sai yace faqra'u in shi'tum qawla lahi ta'ala Wala ولا يحسبن الذين يبخلون a آتاهم الله min فضله هو خير لهم bal huwa sharrun lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama shi yasa Allah ya yace walillahi mirasu samawati wal ard gadin sama ba na ƙasa ba na kowa bane na Allah ne zaka mutu ka bar dukiya dan ka ya mutu ya ban ma dan shi dan shi ya mutu ya ban ma dan shi karshe Allah yace inna nahnu narisul ard wa man alaiha mu za mu gadi ƙasar da duk wanda ke bayan kasar. kuma ko mutum yana so ko bai so sai ya tsaya gaban Allah an tambaye shi yadda ya samu kuɗin da yadda ya kashe kuɗin sai mutum ya bayani a gaban Allah Allah ya shirye da mu wannan shine sannan akwai wata baiwar Allah da ta rubuto wata tambaya dazu amma sai ta abannan nan din direction din daga inda take daga mandane to in na natsu na ƙara duba tambaya insha Allah zuwa gobe za ta ji amsan mu kuma da shawarwarin da za mu ainihin wato bata domin matsalan ta yana da ta'alluki da aljanu sai mun nemi agaji da su malam Aminu tunda sun fi mu rabo a wannan bangaren abin da ya shafi aljanu da irin su malam haruna raki sannan sai mu ga ya za a yi allah ta'ala ya shirya da mu a kara makalla bismillah eh ok an ba ku dan <laughs> amsa ku a tambaya ta farko ya ce akan abin da ya shafi wato yana zaune a ƙarƙashin wani haka ne ko? to kuma shi wancan yana mai yana luwaɗi malamai sun ce wajen alhajir imamu tadi ko mutumin da yake ma'asi kana ƙaurace masa ne idan ya zamanto in ka ƙaurace masa zai zamanto sababin gyaruwar shi idan ka ƙaurace kuma sharin zai ƙaru to kai haƙuri ka ci gaba da mu'amala da shi kai kana ƙoƙarin karka yi karka faɗa ciki kai kai ƙoƙarin ka gyara shi imamu Sadi ya kawo da ibnu kasir ƙarƙashin wayancin ayoyin guda biyu da Allah ta'ala ya ce fala taqudu ma'ahum ko hatta yaqulu fiha wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfar biha wa yastahza'u biha to wannan yake cewa in kana zauna a inda ake sabo idan za ka iya kawo tagayir canza sabon to bai halatta ka tashi ba kai hakuri ka zauna ko da ana istihza'i da ayoyin Allah subhanahu ta'ala ne amma idan ka buga ka buga ka buga ka ga cewa duk wata hanya da za a bi an bi kana tsammanin ba maslaha kuma daga baya kai ma kaga cewa ɗabi'an za ta zo ta kwashe ka to mafi alheri gaskiya ka yanke alaka da wa da wannan mutumin shine mafi alheri amma abin matakai na gyara tukunna in abin bai gyaru ba kai ma kar ka zo ka waye gari ka zama mai irin shi wannan shine abu na farko abu na biyu da ya ce wai annabi isa a me zai dawo a mabiyin manzan allah zai dawo ko kuwa yi qur'ani ne ya ce wa iz akhadha allahu nabiyina lama'a ce min kitabin wa hikmatin Allah ya rike alƙawari da kowane annabi yace summa ja'akum rasulun sannan wani manzo zai zo bittifaqil ulama shine manzon Allah idan wannan manzon yazo Allah yace la tu'minan nabihi za ku yi imani da shi wannan umarnin ya shafi annabi Isa ko bai shafe shi ba wala tansurannahu kuma za ku taimake shi qala aqartum wa aqartum ala zalikum isri qalu aqarna magana akan annabi Isa lacca ce mai zaman kanta inda za mu samu lokaci al'amarin annabi isa tun daga allah da zai fara ba da labari da nana maryamu alaihi salamu aka ce mata za ki samu ɗa inna ma ana rasul rabbiki li ahabba laki gulaman zakiya ai ta yi tambaya anna yakunu li gulaman walam yansasni basharun walam aku bagiya me yace mata kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin yadda kika faɗa haka Allah ya faɗa amma wannan a wajen Allah mai sauƙi ne wali alahu ayatan linnasi wannan yaron zamu sanya shi ya zama aya mai aya abun mamaki ga mutane shi yasa al'amarin rayuwar annabi isa tun daga ɗaukar cikin da haihuwar shi aya ne ko kuwa magana ran da aka haife shi da mamat ta ce ya laita ne mintu qabla hada wa kuntu nasiyan min fanadaha min tatiha a wata qira'a fanadaha man Allah ta hazani kadija ala rabbuki ta kimi. sariya ba aya bane a haifi mutum nan da aka haife shi magana kai kai magana mana nan da aka haife ka kaga ba zai ba sannan da za ta shigo cikin gari tana da tension da furejo Allah ya ce mata yayi tafi fa in ma tarayin min al-bashir ahadan fa quli inni nazartu lirrahmani min sawman falan ukallima al-yawma insiya bayan ta zo da shi Allah ya ce kacce magana ta bari in an tambaye ta ta yi ishara zuwa ga annabi isa zai kare ta sannan aka zo aka ce mata ya ukta haruna ma kana abuki min asau'in wa ma kanat ummuki mi bagiya me ta yi fa asharat ilaihi sai ta nuni zuwa ga annabi isa su tambaye shi a radda annabi isa ya zo duniya me ya fara ya ce inni abdullahi atani alkitabu waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya saboda haka tunda Allah ya riga ya ce aya ne daukar shi zuwa sama aya ne rayuwar shi a sama aya ne dawowar shi ma duniya aya ne shi yasa Allah ya ce wa innahu la ilmun lisaati fala tamtahun biha wattabi'uni alamun dawowar annabi Isa alama ne na tashin alkiyama naka kakku dinga jayayya da shi wannan abin amma ba lokaci da mun yi dogon bayani amma dai wannan shine na haka annabi isa ya ci tudu biyu ya ci tudu na manzanci daga cikin annabawan bani isra'ila sannan ya ci tudu na Allah ya turo shi a ƙarshe cikin al'ummar manzan Allah ya turo shi cikin khairu ummatin uku da tattalin nasi ko kuwa da aka ba cin karo tsakanin wancan maganar da wannan maganar annabi isa annabcin shi saƙon da ya kawo ya riga ya gama wannan aikin zai dawo yanzu a matsayin mabiyi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanzu a najeriya ne idan ka taɓa yin shugabancin ƙasa idan ka sauka ba aikinka na shugabancin ƙasa ya ƙare ba za a iya baka wani mukami a gwamnati ko ba za a iya ba idan an tashi ba za a iya cewa tsohon shugaban ƙasa ba za a iya ko ba za a iya ba tsohon shugaban ƙasa ba ne kuma wanda yake rike da mukami yanzu saboda haka wa rasulan ne ila bani isra'ila wannan saƙon ya riga ya kai ya gama sannan kuma in ya dawo shi mabiyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل اتبعوا ما A mamban lantarki uba, Al-Faɛna Alayhi na, ba Allah Ta'ala bayan ya gama su ya ce wa'ida ƙilallahu, idan ka kira su ka da su su zo. ittabi'u ma anzalallahu ku zo ku ba abin da duk Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu za mu ba abin da iyayenmu muka samu suna kai duk annabin da ya zo bayan kasa Allah ya turo shi da sako babu abin da ya wahal da shi irin wannan wani zai jira ka awa dubu sai ka gama bayani sai ce maka inna wajadna aba'ana alami ala ummatin wa inna ala athari muqtar wani sai ce maka to ai izalar da wayan mu ta zo ko kuwa to idan izalar da wayarka ta zo ƙur'anin da muke karantawa da hadisin da muke karanta shi ma da wayanka ya zo ko kuwa ai ba mu ce dole sai ka zama dan izala ba amma dole ka yi aiki da ƙur'ani da sunna ko kuwa ko to haka mutum zai ce in ka matsa sai ce to yanzu kana nufin su malam na bakin lanto malam na lanto na bakin rafi duka fure ne tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun su malan na bakin rafi malan na lanto da duk mawaye wannan sun riga sun wuce idan an je gaban Allah Allah ba zai tambaye ka ba akan abin da suka yi zai tambaye ka ne kai abin da kai kai saboda haka kai ta kanka kakkaita wani wannan shine shi yasa annabi nuhu irin uslubin wa'azin da ya zo yi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafaran ubangijinku Allah ya kasance na gafara wannan uslubin wa'azin akwai cin mutunci a cikin yursilis samaa alaikum min mijirara Allah zai saki sama akan ku ta dinga kwararar da ruwa kinaya ne nan za ku samu arziki sannan wa kun bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum min anhara Allah zai ba ku ƴaƴa da dukiya sannan ya saki wato ga nan iri daban-daban malakum la tarduna lillahi wa qara me ya same ku ba ku girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi bayan ku akwai alamomi da suke nuna cewa Allah ya cancanci a girmama shi alam taro kaifa khalaq Allah sab'a samawatin tibaqa ba kwa kallon yadda Allah ya halici sammai guda bakwai wata saman wata waja'al al qamar fihinna nuran waja'al ash-shamsa siraja wannan duk usulubin wa'azi ne akwai zagi a ciki wallahu ambatakum min al-ardi mi nabata Allah shine ya tsirar da ku daga ƙasa kaman tsiri tunda asalin mu daga annabi Adamu muke thumma nukhrijukum fiha wa yukhrijukum mi ikhraja sannan duk wanda ya rayu saman ƙasar in ya mutu a buɗe ƙasar a sashi min ha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sannan bayan mutum ya gama zama a cikin kabari in an tashi a fitar da shi wallahu ko to bayan wannan wannan Allah shine wanda ya zo ya shimfida muku ƙasa ga tana litasluku minha subulan mi ijada duk wannan usulubin wa'azi ne annabi nuhu ya cin mutunci a ciki amma sai ya gama sai a ce la tazurunna ku wala tazurunna waddan wala suwa'a wala ya gusa wa yaquqa wa mis wa nasara Allah ya ce wa qad adallu kathiran kuma sun batar da mutane da yawa ka je ka bincika Abdullahi dan Abbas ya ka a cikin kitabut tafsir a Bukhari cewa ya gusa da ya uka da nasara da waye duk bayan Allah ne mutanen kirki sun zo sun karantar da addini sun tafi bayan sun tafi na farko sai aka ce to ya kamata a yi butun butumin a dinga tunawa da su a wuraren zaman su aka zo aka yi ina aka zo aka kalli malam wudda da ya gusa da ya oka da nasara a ce Allah sarki malam wudda a tausaya mai manya manyan bayan Allah sun yi addini sun yi kaza na farko shine matakin da suka fara yi tafiya ta fara yi tafiya ta fara yi sai da aka yi shekaru masu yawa aka manta da ilimi sai shi dan ya zo ya kawata ya ce ai wa'annan da kuke gani to fa iyayenku su suka dinga ainihin wato bauta saboda haka kuma ya kamata ku dinga roƙonsu idan an shiga tsanani a dinga kama kafa da su akai kana yin laifi gunki kuma bai yin laifi saboda haka ya kamata in bukata ce a zo a faɗa mai shi ya san yadda zai je wajen Allah kan wannan duk in annabi nuhu ya zo shekara 950 yawa a sai a ce latsa da runna waddan wala a wa wa yaquqa wa nasara saboda haka shi yasa Allah ya yi wannan maganan gurare daban-daban kuma galibi hujjan wanda ba zai ba gaskiya ba ba ta wuce abu guda biyu daga ya ce kai mutum ne misalin shi in antum illa basharun misluna wa ma anzala rahmani min shai bayan ya kalle ka ya ce kai mutum ne misalin shi sannan sai cuta ai wannan abun ba haka muka samu iyayenmu mu suna ba suna kai ba to sai sa Allah ya ce awalau kana aba'uhum ko da iyayen nasu sun kasance la ya aqiluna shay'an ba su da wani hankali wala ya hataduna kuma iyayen ba akan shirya suke ba wasu da yawa daga cikin malaman sira suna kawowa ne wannan ya faru ne saddaman dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana da'awa idan ya zo yana karantarwa aka zo aka samu tawagar da suka zo suka kawo ƙara wajen abu talib karo na ɗaya karo na biyu karo na uku daga cikin maganar da suke faɗa cewa inna la nasbiru ala shatami aba'ina ba yadda za a yi hakuri a ce muhammad yana zagin iyayenmu wa tasbihu uqulina yana ce mana wawaye kuma ka lura duk inda sunna za ta yi karatu duk yadda za su yi taka ɗan kuna gama karatu sai an ce kun yi zage-zage ko ba ka zage kowa ba ba ruwanka da kowa ka zo ka yi karatu ana tashi sai an ce ka zo ka zazzage mutane akwai wani uwa yana karatu a wata unguwa da ya ce co jama'a yau ne muke da kitabu tauhid na babban malamin nan Sheikh Muhammad bin Abdulhab sai a ce to fa yau ranar zagin jama'a ta zo a ya kamata ma a jira tukunna a ji me zai faɗa a'a cewa kawai yau ranar tauhidi ce shi nan wai ranar zagin jama'a ta yi ta zo to in ko kai mabiyin annabi ne baka da yadda za ka yi duk yadda ka iya sai kana gama wani sai ya ce ka zazzage shi yasa Allah ya ce a walau kana abahum la yaqiluna shay'an wa la yahtadu ko da iyayen nasu ba su da hankali kuwa haka za su ci gaba da bin su to ana bin iyaye ne idan suna kan daidai sai a bi su idan iyaye ba sa kan daidai to ba a bin su isar annabi Ibrahim ta nuna mana haka Allah ya ce mana wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ko idh qala li abihi ya abati ya baba lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a baba me yasa kake bauta ma abin da bai ji bai gani kuma idan baka bauta masa ba abin da zai maka na amfani kuma in ka in ka bauta mai ba za ka samu wani in baka bauta mai ba wani cutar da kai da zai da ne yanzu yana ma baban shi nasiha ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi wani ilimi ya zo min daga wajen Allah na a kaɗe ta shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa malam ya a cika wanda kai bai zo maka ba fatta bi'ini ba baka bi ni a hadika siratan sauya sai in shiryar da ke hanya madaidaiciya ya abati ya baba inni akhafu an yamassaka saka min ar-rahmani fatakuna li shaytani waliya dan Allah a cikin wannan uslubin akwai girmama ko babu ya baba yake cewa baba ina jin tsoron wato kada azaba daga wajen Allah mai rahama ta shafe ka sai ka zamanto da kai da shedan abokan zama a jahannama ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna li shaytani waliya bayan ya gama mai baban yace aragibun anta an alihati ya ibrahim wato gumakan kake cewa ba ta ji ba ta gani ba za ta ceto ba wane ne waliyan kake zagi waliyai kullum ba magana da ake ba kenan to mu akwai waliye a gurin wanda qur'ani ya buga musu tam su wa sahabbai ka je ka faɗa duk duniya indin na rantsi da Allah na ce sayyidina abubakar dan aljanna ne idan ka zo ka ce kana buƙatar dalili billahi lazi akwai ayoyin qur'ani da hadisi saboda yawan su ma kaman su kashi ne wallahi ko kwa amma an ka je kaman nan wani mutum a hoto ya zo ya zazzara ido kace dan aljanna ne idan muka tare ka gaba da gaba mu da kai da kai muka ce sai ka kawo ayar da ta tabbatar da aljannan shi ko hadisi to daga ƙarshe abin da kawai za ka yi naushi a tashi shi amma ba ka da abin da za ka iya karewa da haka mun ƙur'ani ya riga ya gama tun da ya ce masa habbai radiyallahu anhu wa radu anhu su ne waliye na farko sannan Allah da ya ce mana ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum min sai ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun shine geji kuma dama duniya bangare biyu ne ko ka zama masoyin Allah ko ka zama makiyin Allah kuma mu a ma'aunin Qur'ani da sunna duk musulmi masoyin Allah ne duk kuma wanda ba musulmi mato makiyin Allah ne saboda haka wannan shi sannan Allah ya ce mi ومثل الذين كفروا كمثل sai Allah ta'ala ya ce wa masalul ladina kafaru misalin wanda suke kafirai ne ka Ladi ladhi yan'iqu kamar misalin wanda yake yasihu yake ihu ne bima la yasma'u ga abin da baya ji illa du'a'an wa nida'an addu'a kira nida wa kira shi ma shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a da'a du'a'an masdar ne na da'a ya da'u du'a'an haka kuma nida'an suka ce shi ma masdar ne amma suma'i ne domin asali nada yunadi ne tunda nada yunadi ne in ku haka ne fi'ilin tu bai kamata masdar din ya zama to ba kiyasi dan haka suka ce suma'i ne sannan nan da Allah ta'ala ya ce wa masalul ladina kafaru malamai sun yi maganganu wajen guda hudu ko uku akan cewa wa masalul ladina kafaru misalin wannan suke kafirai ne to ka masalin iku bi ma la yasma'u kamar misalin wato makiyayi ne da dabbar shi kaga asad da makiyayi yake wa dabbar shi tsawa akan ta yi wani abu ko ta bar wani abu ita tana jin hargagin da yake yi to amma hakikanin abin da yake faɗa shi makiyayin kalma da kalma don Allah dabba tana sani ba ta sani shi ne illa du'a'an wani da'a sai dai kawai ihu da harguwa a sadda yake magana an fahimta yi eh? to haka malamai suka ce irin abin da qur'ani yake kira da wanda yake kira da qur'ani shi kafiri shi ma illa du'a'an wani da. yadda ka san dabba ba ta hankalta ta gane kalma da kalma abinda mai ita yake faɗa a sadda yake magana haka ma shi ma wanda yake kafiri ne baya fahimta amma fahimta na karɓa sadda ƙur'ani yake magana domin Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiqur rasul wa la tawallu anhu wa antum sannan ya ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kenan akwai as ji amma ji ba na karɓa ba saboda haka shi yasa nan Allah ya ce wato wa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yanqu bima la yasma'u suna ji amma jin da yake ba na me ba ba na ganewa bane ba na karɓa ba illa du'a'an wa nida'an face kawai ihu ne kira da kuma ainihin wato harguwa da ihu sannan Allah ya ce summun sannan su kurame ne amme summun an sima'il haƙi kurame ne dangane da sauraron gaskiya sannan bukumun wato kharsun ne anin nutuq bil haƙi bai baye ne su dangane da nutuki da yin gaskiya ba za su iya furici da gaskiya ba sannan umuyun makafi ne su an ruƙuyatul haƙi dangane da ganin gaskiya shi yasa wani wajen Allah ya ce wa laqad zara'ana li jahannama kathiran min al jinn wal insi mun yi shuka mun yi halitta da yawa kuma halitta daga cikin mutane ba dan komai ba dan mu shaƙi aljanna wuta da ita wannan halittar sai Allah ya ce lahum qulubul la yafqahuna biha wani zaka gan shi da zuciya amma zuciyar ba ta fahimtar addinin Allah bane wa lahum a'yunun la yusiruna biha wani zaka gan shi gashi da ido kuru-kuru amma idan ba na ganin gaskiya ba ne ya bi walahu ma'azanu la yasma'una biha zaka ga mutum gashi da kunne faka faka kaman ganyen bishiya amma kunnan la yasma'una biha kunnan ba na sauraron me ba gaskiya ba ne shi yasa Allah ya ce summun kurame ne su an sama'il haqqi bukumun bibayi ne su an nutq bil haqqi sannan umuyun makafi ne su an ru'yatil haqqi dangane da ganin gaskiya kowanne ji gaskiya ji na hakika don su karɓa nuɗiki da gaskiya don a matsayin sun yadda da gaskiyar sannan haka wato abin da ya shafi ganin gaskiya gani na karɓa su yi aiki dawa da ainihin wato gaskiyar sannan Allah ya ce fahim la ya kwata-kwata ba su da ainihin wato hankalta don haka malamai suka ce a akalani akwai al'akalul jibilli akwai kuma al'akalul muktasab al'aqalul jibirli shine wanda Allah ya halarci kowane dan adam yana da shi musulmi da wanda ba musulmi ba za ka gane cewa lokaci ya yi kana jin yunwa ya kamata ka je ka ciwa ka ci abinci ya kamata za ka gane cewa rigar ka tayi da ya kamata ka je ka wanke wannan shine al'aqalul mai jibilli za ka ga wani abu ya don faro zai cuce ka sai ka ga ya kamata bar ka kauce ma wannan abu wannan shine al'aqalul jibilli sannan akwai al'aqalul muktasab hankali da ake tsoro shi wanda ake tattalin shi ta hanyar littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hankalin shine kwata-kwata ba su da shi inda Allah subhanahu wa ta'ala amma in maganar kyan riga ne wani kafirin bai fi kyan riga ba ko kuwa amma duk da haka sun mun buku bukumun umurin fahimmi hukum la ya aqilu kwata-kwata ba su da hankali inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce min ya ayyuhal ladina Allah ta'ala ya kira ya ce ya na ladina amanu ya ku wanda kuka da imani kamar yadda bayanin imani zai zo nan gaba idan mun zo laisal birra ya da kuke da imani irin wannan sai da ya maimaita cikin qur'ani so 88 Allah yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu wanda mun baro irin wannan a baya ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u sannan ga wannan ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum can gaba za mu tar ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum za mu ƙara tarwa a gaba ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an atiya yawmul la bi'un fi wala qullatun wala shafa'a ya ayyuhal ladina amanu haka Allah yake ta magana har su wajen 88 yana kiran mu da ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tawallu anhu wa antum tasma'un su wajen 88 to mun ci Abdullahi dan Mas'ud ya ce idan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in kana tafiya ne ka tsaya idan kana zaune ka gyara zama duk sanda kaga Allah ya wannan kiran to ɗayan biyu zai fito ko a baka umarni a ce ka yi ko a ce ka bari da abin da ɗan adam zai yi da abin da zai bari duk amfanin yana komawa zuwa gare shi ne ba ga allah da ya ce yi ba ko ya bari ko kuwa sannan ya ce mana kulo mina tsayyibati mara zaƙana ku ci daga daɗaɗan abubuwa wanda muka azurta ku daga waɗannan daɗaɗan abubuwa ɗin a wata ayan Allah ya ce ƙulman harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wat rizqi Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu khalisatan fil hayati dunya qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah sannan bayan ya ce mu ci daga ɗan abubuwa da ya azurta mu da su sannan Allah yake ce mana washkuru lillahi mu gode ma Allah in kuntum iyahu ta'budun in dai mun kasance Allah muke bautawa a cikin wannan ayar malaman balaga suka ce akwai al-ijaz bil hazab domin an shafi maf'ulin bihi na kulu bayan an shafe maf'ulin bihi na kullu sannan aka shafe jawabu shart na in kuntum iyahu takadiru taqdiruhu jawabu shart shi shine fashkuruhu in dai Allah kuke bautawa to kuma ku gode masa wannan malamai sukan bambanta wani lokacin bambancin alhamdu da ashkur suka ce ashkur shine gode ma Allah ta hanyar aiki idan Allah ya maka ni'ima manzon Allah dan ya nuna mana shi a aikace da Allah ya ce masa inna fatahna laka fatihan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima sannan Allah ya ce masa wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda annabi yana tashi yi sallah yi nafila da daddare har sai wani lokaci kafar ta kumbura shi yasa yace shayyabatni uhudun wa akhawatuha suratul uhud da yan uwanta ta yi saurin sa tsufa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha da ta kalli irin yanayin sallar ta ce dan me zaka takura ma kanka bayan Allah ya yi maka kaza ya yi maka kaza mai manzon Allah ya ce mata ya ce afala akuna abdan shakura shin yanzu ba zan zamanto bawa mai godiya ba kenan yanzu annabi Allah ya yi masa ni'ima yanzu shi kuma me yake shukur shi yasa Allah ya ce mana la in shakartum la azidannakum in dai zan muku ni'ima ku gode min ta hanyar aiki ni kuma sai na yi min sai na ainihin wato ƙara muku amma wala in kafartum inna azabi la shadid da wannan Allah ya yaba annabi Nuhu har a gaban Allah yana daga cikin abin da za a yaba annabi Nuhu da shi za a ce masa anta awwalur rusul kai ne farkon manzo na Allah a bayan ƙasa anta kai ne wanda sammaka Allahu abdan shakura Allah ya kira ka ya ce masa bawa mai yawan godiya zurriyata man hamalna ma anhu innahu kana abdan shakura annabi nuhu bawa ne mai yawan mai yawan godiya wannan shine shukur dan haka malamai suka ce unwanu sa'ada alaman arzikin dan adam duniya da lahira abu uku ne shine an yaja alaka Allah ya sanya ka mimman idza u'tiya shakaru daga cikin wa'inda idan an ba su za su gode godiya kuma ta hanyar ta hanyar aiki wa idan tuliya sabara in kuma an jarabce ka da wata musiba ka yi haƙuri sannan wa idan aznaba idan ka yi laifi dan uwa istagfara sai ka nemi wa gafara fa hadhihi thalatha wa innan abubuwan guda uku sune unwanu sa'ada adireshi na arzikin ɗan adam duniya da da lahira amma mun yi bayani baya cewa da yawa akwai wanda godiyar maye suke ma Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya saka musu da abu mai kyau su kuma sai su saka adami da ainihin wato na tsiya to saboda haka Allah ya ce mana washkuruhu mu gode masa in kuntum iyyahu ta'budun in dai mun kasance Allah muke bauta ma saboda wannan shukur din yana da muhimmanci yana daga cikin abin da shedan ya alwashi fa da yace la aqudanna lahum siratakal mustaqim wallahi sai na toshe musu hanyar kamar daidaiciya ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم shakiri ba za ka samu mafi yawancinsu ba masu godiya ne akan kayi musu ni'ima su kuma su saka maka da aiki mai kyau ba za ka samu mafi yawancinsu ba akan wannan ka'idar Allah ka samu muna daga cikin wanda za mu dinga gode ma Allah akan ni'imar da ya mana sannan ya ce inna ma mi inna ma ha inna ma harrama alaikum al-maytata wad-dama Allah ta'ala ya ce mana inna ma kawai wannan ana kiran shahadatu ta a wajen malaman balaga su kuma malaman nan sai ce inna ma kafatun mafufatun anil amal la muhallala min al-irab harrama kawai Allah ta'ala ya haramta alaikum gare ku almaitata abin da yake matacci bayan abin da yake matacci Allah ya haramta waddama Allah ya haramta mana cin jini sannan wala hamal khinzir Allah ya haramta wa musulmi ya ci mushin alita alade ba mushin ba alade haramun ne shi yasa a daular musulunci alade ba shi da kima sannan wa ma uhilla bihi li ghairillahi da abinda aka daga murya aka aka yanka shi saboda wani abu wanda ba saboda Allah aka yi ba wannan haramun ne sannan Allah ta'ala ya ce famani turra duk wanda aka buƙatar da shi gaira bagin ba yana ainihin wato me neman ya halarci wannan abun ba saboda ya ji daɗi wala adin ba kuma yana mai wuce gona da iri ba sai Allah ya ce fala isma alaihi babu zunubi a kan shi a wannan gabar sai da malamai na tafsiri suka yi magana guda hudu fa mane tsara gaira bagin ɗaya daga cikin malamai guda biyu sa'id ibn jubair da mujahid suka ce abinda ake nufi da gaira bagin anan wajen shine mutumin da yake ba dan tawaye ga shugabanni ba shine gaira bagin wala adin kuma ba mutumin da yake dan fashi ba ko da ya buƙaci zuwa ga wannan to ba zai ci mushe wanda yake dan tawaye ga shugabanni to wannan mutumin haka mujahid da sa'id ibn jubair suka faɗi cewa shine gaira bagin wala adi sannan wasu malaman suka ce gaira bagin wala adin shine fi aklihi fawqa hajatihi kada mutum ya samu kanshi a cikin lalura idan zai ci mushi ya ci mushin sama da bukatar shi shine gaira bagin wala mu'taddin bi akliha wanda kuma mu'tad wanda yake wuce gona da iri a wajen cin shine bayan mutum ya riga ya fita daga laluran kuma ya ɗauki moshin ya ci gaba da ainihin wato ci wannan maganar al'imamu hassan al-basari da ikirama da qatada suka faɗi wannan magana sannan magana ta uku suka ce kar mutum ya zamanto yana halatta ainihin wato moshin shine magana wanda suka ce wala adin kuma shine kar mutum ya zamanto shi da kanshi ya kirkiri abin da zai tunkuɗa shi zuwa ga lalura da za ta sa ya kimoshi wannan maganar Sa'idu bin jubair da muƙatil suka ƙara faɗin wannan magana sannan wasu malamai suka ce a'a kada mutum kawai ya sha'awar cin mushi ya zo kawai ya ci mushi sannan wala adin shine mutumin da bayan ya samu kan cikin lalura ya fita daga laluran ko kuma ya zo ta hanyar cin mushi ya ci sama da bukata har sai ya ƙoshi yi na wannan siddi suka faɗa ainihin wato wannan magana wanda yake so sai koma cikin tafsirai sai ƙara bincika ko tafsirin ibnu kasin wanda yake so ya wassa a bayani sai ya koma jami'ul ahkam na al-imam al-qurtubi dan wani lokaci in ya kawo matsala sai ce a cikin wannan wato matsalan akwai matsala guda ashirin sai ya fara sai ce al-mas'alatul ula kuma wallahi duka sai ya kawo da yazo zai tafsirin suratul fatiha da ya gama sai da ya ce a cikin suratul fatiha akwai matsala wajen guda ashirin da biyar ya fara almas'alatul ula kaga yanzu aka zo aka fara to a cikin wannan aya akwai matsala guda 25 to matsala ta farko to wani zai fara gangadawa ne saboda an shiga kuma wani ainihin wato babu sannan Allah sannan wannan shine da irin wayannan ayoyin malamai suke gina cewa ad-daruratu tunbihul mahdura lalura tana zuwa ta halatta abin da yake da ta haramta ta halatta abin da yake da asalin shi haram ne ka shiga cikin daji kana tafiya cin mushi haramun ne baka da wani abinci kuma in ba a ci ba za a mutu to ba ta kawa ba ne dan uwa ba tsoron Allah ba abin da za a yi bilalazi a tsaya a gyara shi yadda ya kamata ko kuwa eh, a gasa eh, a kwasa tukunna an tambayi imamu ahmad mutumin da ya samu kan cikin halin lalura bai samu wani abinci ba sai mushi sai ya kici. mai hukuncin shi ce yana daga cikin wanda ya kashe kanshi da gangan domin Allah ya ce mana wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima sannan Allah ya ce mana wala tulqu bi aydikum ilal mi ila tahaluka yace yana daga cikin wanda ya kashe kanshi da gangan wanda yake son ƙarin bayani kan wannan ya koma adwaul bayani fi idahil qur'an bil qur'an na shak shankiki ya duba wancan matsalan zai ga da shi shak shankiki ya kawo a cikin wancan tafsiri nashi adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an sannan da irin wannan ƙawa'iɗin ɗin malamai suka gina cewa akwai ƙa'ida na irtikaf a kafu da rarreni idan ta a matul mafasidu waddima a ha, idan ɓanna ce cunkoso wani lokaci wannan ɓanna ne wannan ɓanna ne kuma babu yadda za a iya kauce musu duka to a ɗauki mai sauƙi sauƙi a yi suka ce misali ana tafiya a cikin jirgin ruwa da mutum ɗari a ciki sai da aka dake teku sai direba ya ce to jama'a jirgin nan ba zai hayi ba fa sai aka ce ya za a sai ce wallahi sai an ɗibi mutum goma an zuba ruwa kaga ba wanda zai a danna shi ba sai in an yi ƙura'a ba in an yi ƙura'a ma sai dai sauran tasayin ɗin su yi kama kama a wurga shi ruwan kuma ɗayan biyu ko a zuba goma ko kuma duka a mutu ya za a yi in ce kabba a kafa da rini ɓanna ce guda biyu ta haɗu shine irin zaman da muke ciki a najeriya ko kuwa tsarin asalin shi ba tsarin Allah bane duk musulmin da ka gani na lura ce ta kai saboda haka daga nan da ka gane wautar masu cewa kowa ya dawo gefe a zarawa tsarin ido duk abu in ya taso idan kana da wakilci a waje akwai sauki amma idan abu ya taso baka da wakilci a waje to kuma sai da hali sai da hali to saboda haka sannan Allah yake cewa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kanya Allah kai mana gafara kuma Allah ya mana rahama sannan yace mi innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi wa yashtaruna bihi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi دونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم sannan Allah ya ƙara cewa innal ladhina lalle wa'inda yaktumuna suke ɓoye ma anzalallahu min alkitabi abinda Allah ta'ala ya saukar na littafi wasu malaman suka ce na ainihin wato attaura wasu malaman suka ce alkitab shi alqur'anin to duka zai iya ɗauka. a zamanin annabi Musa wanda Allah ya saukar masa wani abu na littafi ya ɓoye, ya shiga ciki dama da ya gama can cikin suratul ma'ida da ya gama bayani akan su sai ya ce wa katabna alaihim fiha annan nasta bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fa ulaika humul kafirun to kafin nan yayi maganar cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna ko wal ahbaru bima stunfidu min kitabillahi sai ce fala takhshuhum wakhshawni ko wala tashtaru bi ayati thamanan qalila sai ya ce wa mallam ya hakun bima Allah fa ulaika humul kafirun bayan da aka gama magana da su ne aka ce kasu sai da ayoyin Allah yan kaɗan da kuɗi yan kaɗan. me yasa aka ce samanin ƙalil. idan mutum ya siyar da addinin shi saboda duniyar shi duk abin da zai tara a duniya to samanin ne ƙalil bin nisba zuwa ga hasarar da zai a gaban Allah in an je lahira Abdullahi dan Abbas ya ce wannan ayat ta sauka akan Yahudawa ne asad da suka ɓoye sunan Mandan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura to sai Allah ya saukar da cewa innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila dama mutane ne sun kware wajen cin rashawa samma'una lil kadhibi akaluna lisuhud sun kware makaryata ne kuma ga cin ga cin ainihin wato rashawa Abdullahi bin Salam bayan ya musulunta wata rigima ta taso aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce akwai attawar akwai abin a cikin attaura suka ce babu annabi ya ce ku zo da attaura qul fa'atu bit tawrat fatluha in kuntum sadiqin aka zo da attauran aka fara karanta aka fara karanta shikenan da aka zo daidai wajen sai wani ya sa hannu ya rufe wajen abdullahi bin salam yana bayan annabi ya ce daga hannunka makiyin Allah ana daga sai ga wajen ya karanta akan sa Allah ya saukar da alamtar ilal ladina ko alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun ana kiran su zuwa ga littafin Allah ya musu kunji sannan ana samun wani bangare daga cikin su suna ainihin wato da kai to a cikin al'ummar annabi Muhammad duk wanda ya to yana kitmanul haqq to ya dauki wata sifa daga cikin sifa ta mi ta ainihin wato yahuda Allah ya kiyaye sannan Allah ya ce wa yashtaruna bihi thamanan qalila suna siyar da shi saboda 'yan kuɗi 'yan kaɗan don su karɓi wani abu a hannun ainihin wato mabiyan sai Allah ya ce ula'ika ma ya akulu na fi butunihim illan nara wannan abin da suke ci ba komai bane suke ci a cikin cinsu ta hanyar wannan murfiya da ciwaciwa da damfara da fuwan nan kawai wuta suke ci kamar masu cin dukiyar marayu Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim kawai suna zazzaga ma cikin su wuta ne kuma wasu salauna sa'ira wala yukallimuhum Allah yau malkiyama Allah ba zai yi magana da su ba ranar alkiyama Malami suka ce wannan dalili ne akan Allah yana magana magana irin wacce ta dace da shi subhanahu ta'ala. kallama ya takallamu wala ya zalu ya takallamu Allah ya yi magana yana magana ba zai gushe ba yana magana har a ranar tashin alkiyama su ya yi magana can baya mun karanta Allah ya ce a fatat ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah wa kallama Allah Musa taklima ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وما كان لبشر أن يكلمه الله يريدون an يبدلوا كلام الله yana daga cikin dalilan da malamai suka sa suka ce Allah yake saukar da littattafai daga cikin shine mai yadda Allah yana magana yadda da cewa Allah yana magana dalili ne akwai shi domin wanda babu shi babu yadda za a yi magana shi yasa annabi Musa da yace arini an anzura ilaika bayan da bai ga Allah ba da annabi Musa ya tashi me yace tubutu ilaika wa ana awwalul mu'mini Allah na tuba zuwa gare ka ni ne farkon wanda na fara imani ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka saboda yayi magana da wa da Allah subhanahu wata'ala to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yana magana irin maganan da ta dace da shi subhanahu wata'ala to ba zai yi magana da su ba yawmal qiyamati ranan tashin alqiyama malamai sun ce ana kiranta da ranan alqiyama ne saboda ranan kowa da kowa zai je tsaya gaban Allah wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala nasi yastawfu kaliman azaba ta tabbata ga masu awo su ne idan sun je za su auno sai an cika musu amma wa idza kaluhum aw dhanuhum su kuma idan za su auna wa mutane sai su tauye sai Allah ya ce ala yabunnu ulaika annahum mab'usuna masu wannan ba sa tsammanin za a tayar da su a yaushe sai Allah ya ce li yawmin azim ga wani wuni mai girma wani wuni ne sai Allah ya ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane kowa da kowa zai je tsaya gaban Allah ba shan kunu ba dangi ba nasaba ba alfarma ranan kawai kowa tashi tafi shi yau mai firda mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi imam shafi yana cewa ya wa'idan nasi amma anta fa'iluhu ya man yu'addu alaihi al-umru bin nafsi in fas li shaybika min aibin yudannisuhu innal bayada qalil al-haml lid-danasi ka hamilul lisyab an-nas yaghsiluhu wa sawbuhun gariqun fi ris wan najsi tabagin najata wa lam tasluk tariqataha inna as-safinata la tajri ala al-yabsi rukubuka yunsika rukubu rukubuka yunsika rukubu rukubuka kan rukuba ala ma furta tankabu min bagalin wa min farasin yawmal qiyamati la malun wala wadun wala waladun wa dammatul qabri tunsi lailatul ursi haka imamu shafi yake magana yawmal qiyamati la malun wala waladun ba maganan dukiya ko yaya sannan wa dammatul qabri tunsi lailatul ursi tun daga ran da ka shiga kabari matsewar da kabari zai maka sai ya mantar da ke daren ka na angwanci ranan farko ka san idan mutum aka ce auren farko ne ran da ya tare to wani in ya shiga ɗakin ma wawa yake nawa akwai wanda ya ce mun da ya shiga ɗakin yanayin yadda aka shirya ɗakin shi ya ga ɗakin yana jujjuyawa ko kwa saboda ya gan shi ya ɗauka wallahi wata ƴar ƙaramin aljanna ya shiga ne to ranar ke yasa ya faɗi wannan sannan ya ce abin hawanka da zaka hau na makara idan ka mutu radda ka hau shi ya mantar da kai duk wani abin hawa da ka taɓa hawa a duniya shi yasa yake cewa yau malkiyamati la malun wala waladu wa dan matul qabri tunsila latal ursi sannan yace tabagin najata wa lam tasluk dariqata kana so in an je gaban Allah ka tsira amma kuma baka kama hanyar tsiran ba sai yace inna safinata la tajri alal yabsi kwale-kwale ai ba wa ya taba gani tunda ake zaune a nan wajen ya ga kwale-kwale tana gudu a Banantaro eh kowa ya san inda ake ganin kwale-kwale ina ake ganin ta a ruwa ta duk mutumin da bai kama hanyar tsira ba kuma yake so in an je gaban Allah ya tsira to wannan mafarki yake yi tatsuniya ne gatanan gatanan ce kawai to shi yasa sai Allah ya ce wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyama wala yuzakkihim wala yuzakkihim malamai sun yi magana guda uku na farko suka ce la yuzakki a amalihim Allah ba zai tsarkake ayyukan da suka yi ba ranar alkiyama sannan wannan maganar muqatil ya faɗa wasu malamai suka ce la yusni alaihim Allah ba zai yabo akan su ranar alkiyama shine wala yuzakihim wannan al-imam malam sujadi ya faɗi wannan sannan wasu malamai suka ce yutahhiruhum min danas kullihim Allah ba zai tsarkake su ba daga ainihin wato dattin kafircin su wa zunubihim da zunuban wannan al-imam ibnu jarir tabari ya faɗi wannan to duk koma wanne ne zai iya ɗauka Allah ba zai yabe su ba sannan ba zai tsarkake aikinsu ba sannan kuma ba zai tsarkake su daga dattin kafircin da suka je gaban Allah da shi ba da kuma wa da kuma ainihin wato zunubansu ba ma wannan ba walahum azabun alim suna da azaba mai raɗi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo ya kiyaye mu da irin wannan to wannan yana daga ainihin wato ciki to shi yasa wasu malamai suka ce idan an ce ma wala yuzakkihim a can wata ayan wala yandur ilaihim wato kallo na mutunci za a kalle ka amma kallo na mutunci ba za a yi maka a gaban Allah ba ka san wani abu zai hada ka da wani sai ka ce ai san da mun abin ma billahi ladi ya zo ko kallon shi ma nayi dan Allah ka kalle shi ko ba kalle shi ba ka kalle amma kallo na mutuntawa ba ka mai ba ta ko wanda za su je gaban Allah kallo na mutunci ma ba za su samu ba Allah ka kiyaye Allah ya raba mu da wannan sannan Allah ya ce mi أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب مغفرة فما أصبرهم على النار سي الله تعالى يتي أولئك إرم وإنن سوني الذين اشتروا الضلالة بالهدى وأن سكي مسنيا suka ɗauki shiriya suka bayar suka karɓi ainihin wato ɓata sannan Allah yake cewa fama wal azaba bil maghfira sannan suka ɗauki wato gafara suka bayar suka karɓi azaba kaga wannan musanya ta yi muni kuwa da haka Allah ya ce fama asbarahum alan nar me ya kai wato mamakin hakurin su a wuta wasu da yawa daga cikin malamai sun ce ma din dan at-ta'ajjubiyya ce kaman qutilal insanu ma akfara an dine wa mutum me ya kai mamakin kafircin mutum ma ce wacce take ta'ajjubiya akwai fi'ili wanda yake zuwa dan ya nuni akan ta'ajjub akan abu wanda akwai din shi akwai kuma wanda yake zuwa akan siga na fi'ilu amrin amma madini ne kaman wa andirhum ko fama ainihin wato can da muka karanta a cikin suratun ainihin wato maryam da Allah ta'ala yake magana asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimun lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dalalin mubin to irin wannan suna kiran shi fi'ili wanda yake zuwa dan ya nuni akan ainihin wato at-ta'ajjub anan wajen ya kamata a faɗakar, al-ilmun nafi malamai sun ce duk ilimin da yake da amfani yakan koya mai shi abu guda hudu na barko zai koya maka tsoron Allah na biyu ya koya maka imani da Allah na uku zai koya maka zaka zamanto mai gaskiya sannan na hudu zai sa zaka zamanto kana da amana akasin shi kuma ilimin da bashi da amfani sai ya koya mai shi abu guda hudu na farko zai koya maka girman kai na biyu zai koya maka ƙarya na uku zai koya maka hassada sannan bayan ya koya maka hassada sannan na hudu ya koya maka kwaɗayi ga kwaɗayi ga ƙarya ga hassada ga girman kai duk ilimin da ba shi da amfani sai ya koya mai shi wa'annan abubuwan guda guda hudu ya sa mutum ya zama makaryaci makwadaici mai hassada kuma ga takabbur girman kai to wannan yana daga cikin abin da ilimi mara amfani yake haifarwa hadisi ya tabbata daga maman abdullahi dan abbas daga abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam annahu qama bi makkata laylatan min al-layli annabi ya tsaya a makka wani dare daga cikin darari. fa qala sai manzon allah yake ce allahumma ya allah ka shaida hal ballagtu kuna isar da sako sai da manzon allah ya faɗa haka so uku fa qala umar sai umar yace na'am gaskiya mu mun shaida allah ma ya shaida cewa ka isar da sakon allah na'am wa haritta wa tahitta wa nasahata ka kwadaitar da mutane kan aikin alheri kayi jihadi kuma kayi ma al'umma nasiha fa qala sai manzon Allah yake cewa la yadhharanna al-iman wallahi imani zai bayyana hatta yuraddu al-kufr ila mawtini har sai an maida kafirci zuwa ga inda yake ma'ana sai kafirci ya koma kamar ramin maciji ya boye haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana sannan ya ce masahabbai wala takhadunnal bihara bil islam wallahi sai kun kutsa kun hau saman teku kun je kun isar da wannan addinin musulunci kuma wannan ya faru a zamanin Umar an zo za a tsallaka wani gari za a tafi yaƙi ba kwale-kwalen da za a hau eh Allah ya nuna karamin waliyye waliyan gaskiya waliyan da Qur'ani ya bada shaida akan su bilaladi suka hau teku ba kwale-kwale ba komai da duwakinsa suka wuce ta kan teku ba wanda ya nitsi a ciki ko kuwa kaga karamin gaskiya kenan amma mutum ya ce to ku zo zan nuna muku zan yi tsalle za ku ganna a sama ai ma ka san wannan ai sai a hankali wani an taru an ce to ga wani wali kowa ya alwala ana kallon wani wali shi ma sai ya je ya alwala sai ya zo ya tsaya to dama duk gidan shi kaɗai ne suka ce wa ya fita zakka to madalla da wannan zakka shi kenan shi ma sai ya zo tsaya ana cewa gawa na gawa ne sai ya ce shi ma ga mala abakar gobe sai ce ga mala bakar gumi aka ce karya kake ya ce wallahi kuma karya kuke <laughs> ko ba shi kenan kowa ba nashi wali ya sani ba ko kuwa ya ce wallahi karya kuke in dai ba a gana wali ba bilalari kuma karya kuke ba kai an fahimta yi lokaci ya yi ko to albani ya ce lokaci ya yi sai goban allah ya da akan wannan ayan za mu kawo kalman alhuda tana ɗaukan wajen ma'ana kusan guda ashirin da biyar cikin ƙwar'ani sannan sai mu karasa bayani sai mu shiga cikin laysal birru laysal birra Allah ta'ala muke roƙo shi shirye da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hmm? eh? wai wasu kawo ta bako dubu biyun nan da aka kawo na ba malam zakariya ne to da su aka yi amfani kwanaki wajen kai kaset din nan Kano bai ma bayani ba ko eh